بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في السجود البعدي babi game da sujada bayan sallama na'am wa amma sujudul ba'di amma sujada bayan sallama guda bakwai ne na'am wa man takallama saliyan ba ba'da salam duk wanda yayi magana da mantuwa to yayi sujada bayan sallama an gane idan mutum yayi magana da mantuwa kun ga ya tsara wani abu a cikin sallah kenan ko dama a cikin usul daga cikin usul na malikiya duk mutumin da ya tsara wani abu a cikin sallah zai yi ba'adi wanda ya rage wani abu a cikin sallah zai yi kabali to duk wanda ya yi magana da mantuwa to ya yi sujada bayan sallama eh, wa man sallama min raka'atayn duk wanda ya sallama daga raka'a biyu da ba da salam zai yi sujada bayan sallama menene abin da ya kawo sujada bayan sallama anan bai kawo kaga ya ƙara sallama ya yi sallama a raka'a biyu kaga idan mutum ya sallama a raka'a biyu to kaga dole ne ya miƙe ya kawo mai ya kawo sauran raka'a biyu din idan ya kawo sauran raka'a biyu sai kuma ya zo ya yi sujada bayan sallama kaga anan wajen sujadan a wato sallaman farko ya ƙara shi ne sallama na biyu shine daidai misali to saboda haka duk wanda ya sallama a raka'a biyu zai yi sujada bayan sallama na'am wa man zada raka'atan aw raka'atayn sajada ba'da salam duk wanda ya kara raka'a daya ko raka'a biyu zai yi sujada bayan sallama wa man istankaha shak duk wanda kokwanto ya aure shi ya zama to dabi'an shi ne kullun sai yayi kokwanto sajada ba'da salam zai yi sujada bayan sallama kullun idan yana sallah zai ringa shakka shin ya kara wani abu ne ko ya rage an gane ku to tunda ya zama ɗabi'arsa kawai ya manta da wannan kokonto ya ringa sujada bayan sallama Wannan jara fi mai yusarru duk wanda ya bayyana a wurin da ake boyewa a cikin sa da ba da salam kaga anan wajen ya ƙara kenan ko duk wanda ya bayyana a wurin da ake boyewa kamar sallar azhar ana boyewa ne sai mutum ya zo ya bayyana a sallar azhar a sallar la'azar ana boyewa ne sai ya bayyana raka'a na biyu na magariba ana boyewa ne sai bayyana raka na biyu na isha'i ana ko na uku a raka a uku na magare a raka a na shi kawo magariba da isha'i hmm. raka a uku na magariba raka a na uku kaga shi koyewa ake sai mutum ya bayyana sannan raka a biyu na ƙarshe na isha'i shi ma koyewa ake sai mutum ya bayyana ko kaga ana wajen mutum ya ƙara to da ya kara zai yi ba abi na'am shi na na wannan a idan mutum ya ƙara a ba matsala a yi akwai hadisin da manzo Allah yake dan bayyanar da kamar a inda ake koyewa a ya dan bayyanar da raka ɗaya misali wannan ba komai bane ya bayyana da aya ɗaya na? Zane na wanda za a iya bayan, akwai wani mai kidarin zai iya shi kamar zuwa malikiya idan aya ɗaya ne ko aya biyu ba matsala amma ya wuce haka to mutum ya mutum zai yi su kamar abin da ya shafi aya malikiya ba su ɗauka cewa don ka tsara aya a matsayin ba ƙari ba zuwa wajen yanzu ka abi na ƙarshe na lahasar kana iya yin fatiya da sura ba matsala ba ne eh raka biyu na lahasar ko raka biyu na azahar raka biyu na ƙarshe za ka iya yin fatiha da sura ba matsala bane wannan ai shi ma akwai hadisi wanda manzo sallallahu alaihi ya yi sallah a duka rakoyin ya karanta fatiha da sura raka biyun farko da raka shiri ya karanta fatiha da sura na ba san gane so za ka ƙara ainihin sura mutum ya zo bayan ya karanta fatiha a raka biyun karshe sai karanta sura ba ƙari bane wannan na ba san gane ba a kira shi ƙari wannan ma'aunin na in mutum ya ƙara zai yi ba'adi idan ya rage zai yi kabli a nan wurin bai kare ba na wani jihar ina shi bayyana wurin da ake asirtawa yana eh, nan bai yi ta toye ba ka toye sallan ba ne bai toye ba wa yanzu wuri ne ana koyewa sai ka kara wurin da ake so ka rage ka rage murya sai ka daga murya amma ba karawa bane ba rage shi ba tauye abin akai ba ba tauye kuma ba an ka ne fi dacewa da wurin boyewa to sai aka aka kaga daga an kara kenan an tauye shi kenan ba dan sai shi aka rage murya mutumin da mutumin da ya kafa ba ya rage murya sai ya daga murya ai karawa yayi ya gidan rediyo ne misali ana so a kashe rediyo sai ka kunna ligai ba ƙara wa kai ba to kuma idan mutum ya zo ya ɗaga murya ɗin ai karatun da ake yi ka za ka yi ba abin da ka sauya ban gane ba Eh. wannan ba ƙari ba ƙari zai shi wannan wanda ake kana da a kawai zai mutu kana da sura a wajen malikiya ba ƙari gani sannan a wajen manzan Allah ba ƙari gani ba ƙari gani eh. wa man jalasa fi a ula tare da ba'da salam duk wanda ya zauna a raka'an farko to zai yi sujada bayan sallama in ta sujudul ba'dai to anan nan wajen kusa an ce duk wanda ya zauna a raka'an farko a ina ya kamata ya zauna yau ya kamata ya zama ta giya a raka'a na biyu sai ya zauna a raka'an farko to zai miƙe ya kawo ɗaya raka'an? sai ya ƙara zama to wani zama ne ƙari a nan wajen zaman farko su zuba haka idan ya idar da sallah zai sujada bayan sallama

sai eh, a lokaci da yau wata sai tamuriya kowanne fara yi eh, in dai da rage da tsari zan to kabiliya za a yi Sam. bismillahir rahmanir rahim al-akhdari eh, wa man sallama shakkan fi kamal salati duk wanda ya sallama yana da shakka game da cikan sallansa matsalar salatu sallar cika ce. an gani mutum ya yi sallah yana shakka shin sallar nan ya cika ko bai cika ba sai ya yi sallama yana mai shakka game da cikin sallar to sallar ta ɓaci wasu fi salatin kada ta sahu fi salatin ada nuwa a cikin sallar ramuwa kamar nuwa ne a cikin sallar lokacin sallar ada'i me yake nufi da wannan wato nuwa a cikin sallar ramuwa mutum yana rama sallah sai ya yi nuwa to ba su da bambanci da rafkalluwa a kan sallah na lokacin a ga zai tsaye ne kawai eh, sawa'un fin nafila wasu fin nafila ka sahawi fin nafila ka sahawi fin farida rafkalluwa a cikin nafila kamar luwa ne a cikin farilla duk ba bambanci illa fi sai dai a cikin matsaloli guda shida nan ne aka bambanta na al-fatiha to farko wajen fatiha a gane ku tsakanin farilla da nafila akwai bambanci idan mutum ya yi raftar luwa wajen fatiha wa sura haka nan in ya yi raftar luwa akan sura wa sir haka nan in ya yi raftar luwa kan asirtawa wal jahar da bayyanawa wa ziyadat raka'at da tsara raka'a na'am wani wani siyan ba da arkani da mantawa da sashen rukunai kawala in ya tsawaita mantawa da sashen rukunai kamar yaya sashen rukunai mutum ya manta kamar da irin su ruku irin su sujada irin su karatun fatiya su ne rukunai ne to idan mutum ya manta da karatun fatiya akwai bambanci tsakanin mantawa da karatun fatiya a cikin farilla da mantawa da karatun fatiya a cikin nafila ba bambanci an kai akwai bambanci

da bangaren cewa ya rage wani abu da bangaren cewa sallah ya cika wato fifiliti ya kasa bambanta wanda ya fi tsalla sallah ya ɓaci amma ya zama to yana rinjayar da cewa da mafi rinjayar da to yana ganin sallah ya cika a gani sallah ya ɓaci ba amma wannan ma ba inda malik ba shi a wajen malik inda mutum yana shakka a cikin sallah to ya tabbatar tukuna idan ya tabbatar da rage ne ko ƙari sai ya hukunci a cikin sa sun ce a menene wa shakku bin ne a wa ta kuɗi idan mutum yana shakka ya rage wani abu wato kamar haka ne kawai ya ɗauka kawai ya rage a gani na? نعم الأشماوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما وصل من غير الفرق da abin ya sadu daga wani baki daga abin ba baki ba zuwa ga makogwaro na min uznin eh gane ku duk abin ya sadu daga wurin ba baki ba kaman daga wurin kaman daga kunne zuwa makogwaro au ko daga hanci sai abin ya sadu zuwa makogaro ko makamancin wannan nan walauka da bakoran ko da ya kasance hayaki ne ko da hayaki ne ya sadu zuwa makogaro fa alayhi alqada'u faqad to dole ne ya rama kawai wa almumkin darbu misalin shi majina wanda yake yiwuwa a tofar da shi majina ne wanda yake yiwuwa mutum ya tofar da shi sai ya haɗe an gani nan majalar da ake nufi nan kaki wato abu ya fito daga makogaro yana iya yi wa ya to ba zai ya haɗe to wasu daga cikin malikiya suna ganin cewa sallah ya ɓaci amma a kai azumi ya ɓaci wasu daga cikin malikiya suna ganin azumi ya ɓaci amma wasu na ganin bai ɓaci ba wal galibu min al da kuma mutumin da kuskuren baki ya rinjaye shi an gani wasu kiwa ɗaya eh, kuskuren baki daga kuskuren baki zai mutum ya haɗe ko asuwaki shi ma asuwaki ya rinjaye shi wa kullu ma wasala ila al-ma'ida duk abin da ya sadu zuwa ga uwar hanji walau bil hukna al-ma'i'a al-ma'i'a ko da da ainihin allura ne na ruwa duk abin da ya sadu zuwa ga uwar hanji shine last intestine ko da ta hanyar allura ne na ruwa amma mutum allura na ruwa sai ya sabi zuwa ga ainihin uwar hanji ko ƙarin ruwa ɗin ko allura yana yana magana allura ne amma duk ƙarin ruwa ya shiga na'am wa kaza aka laba ba da shakki bil hakanan haka nan duk wanda ya ci abinci bayan shakkansa game da alfijir mutum ya ci abinci bayan yana shakka shi alfijir ya fito ko bai fito ba to shi ma'anin wajen ba shi da komai a cikin dukkan wannan gaba daya zai ramuwa kawai zai rama ne ba kafara nam wala yalzamu alqada'u fi galibin min zubab baya lazimtar sa ramuwa wato ramuwa baya lazimtar sa game da mutumin da kudayen rinjaye shi mutum ya buɗe baki yana magana kenan yana azumi sai ya buɗe baki yana magana sai kuda ya shiga cikin makogoron shi ko kudaje suka shiga makogoron shi ba kuda ɗaya ba kudaje an gane to wannan ba dole bane ya rama azumin yayi a gubar tariq ko kuma kura na kan hanya sai kura kawai yayi tsaki sai ga kura amma ba kura kawai a ya fito daga wannan tsakin kuran kan hanya shi ma au da ko kuma wato gari na'am aukai agai ko gari misali yana auna gari aukai da jikin ko kuma ma'auni na siminti ga mai sana'ar siminti ma'auni na siminti ga mai sana'ar siminti yana auna siminti yana auna ƙunar siminti ashe yana shige mai ashe yana shaka sai zai ji shafi kogonan shi wannan siminti ba komai azumin ya yi. wala fi hukunatin min ihlil ko kuma allura wanda ake tsinsawa ake hu ake allura wanda ake turawa ta zakari an gane ku wannan allura da aka tura ta zakari shi ma baya warware alwala a baya warware azumi wala fi tunin ja'ifa ko kuma man da ake sawa wanda ake wa operation an mai operation aka sa wani mai a cikin cikin wannan man da aka sa domin magani wannan baya warware azumi wannan kamar na bayan nan kamar ya warware na farkon kenan da bayan da suka yi inda an ce nan ma wuce na min zarafi kuma nan ba guda ga mai biya ta da zuwa to ai ko kowane ƙa'ida na da suna ba karo kowane ƙa'ida da an kawo akwai togiya a ciki an gane duk abin da ya sami zuwa ga wannan wajen banda kula banda kaza banda kaza eh kaman kai da ba ba sana'a ka bane kai ka zauna a wajen ka zauna a wajen sai shiga kokorin ka to wannan azumi ya kai eh a to yanzu yanzu da shaka gari ya a ba ɗin wannan a hajji a bara wannan hajji ke ne ba mutum ya mutum ya busa haya ce ka zauna ka busa zikari zikari ai hayaki ne shi ne in dai mutum misali ya zauna ya busa zikari ya kai azumin shi ya kai نعم العزية بسم الله الرحمن الرحيم خاتمة أقول ما لم يأتي ما لم ما لم أمسرع لين جبارة فتوى شوى شاذ قالوا بيتري أزمي إبا أبنت ولي ba a cikin yana ganin shan sigari don mutum ya buza sigari to ai masu shan sigari sun dauki sigari a matsayin abinci wani ko da ya ci abinci bai buza sigari ba to yana ganin abincin nan abincin ba zai koshi ba bayan ya gama cin abinci sai ya ɗan buza sigari sannan zai yi alhamdulillah yanzu ya koshi نعم يا رحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن نظر في علمه duk mutumin da yake munazara game da ilimi in yana mukabala da wani suna munakasha kan ilimi to ya kamata ya yi wannan munakasha din da natsuwa na jiki da natsuwa na zuciya an gane kada mutum ya zama to yana munakashan yana cikin fushi hankalin shi a tashe an gane ku yana so dole sai yayi jayi ko kuma idan yana munakashan sai ya zama to kawai ke ka gasa wa mutum magana yana kai jahiri ne kai ka kawo hujjanka shi ma zai kawo naji sai ya zage ka tukuna to ba daidai bane in za a yi munakasha ya kamata a yi shi ne a cikin natsuwa na jiki da natsuwa na zuciya tunda ya zama to kowane bangare daga cikin su yana neman gaskiya ne an gane imamu shafi'i Allah ya masa rahama yana cewa idan yana munazara da wani yana so a ce gaskiya yana bangaren shi bangaren wancan saboda ya samu saboda ya samu fa'ida na ilimi kaga wannan ne gayan mai gayan ainihin insafi in kana tattaunawa da wani shi yana so Allah ma ya taimaka wannan ya kada shi idan wannan ya kada shi to sai ya ƙara da ilimin wancan zuwa ga ilimin shi amma in ya zama to kullum shi yake rinjaye babu wani ilimin da ya karu da shi a gane wannan ku eh. ba irin samun baki ko da ma a gaban mutane ne ko da a gaban mutane shirya da abin da yake so dai yana so dai ya fa'idantu da ilimi kuma su ba wai suna yi bane don su kure wani ana yi ne a san inda gaskiya yake an gano wannan eh zai yi da dan gida ana ta tabbatawa da gida a cikin da aka dan gida bid'a yake dan gida to ai babu yadda za a yi dan bid'a ya danne ahlus sunna ba zai yi ba ba zai ma yi ba ne to su ahlus sunna abin da ya shafi aqida abu ne wanda mutum ya karance shi kuma ya riga ya ilmi da shi matsala ne na fikihu ake magana nan wajen kama a ce tsakanin imam malik da shafi ko a ce tsakanin imam malik da abu hanifa su tattauna to shi imam shafi kullum yana so a ce wane ya ka da shi gaskiya ta bayyana wajen wane saboda ya karu da ilimi akan ilimin da yake da shi an gane? kan buru'a akan abin da ya shafi aƙida ai duk alu suna gaba ɗaya suna da fahimta na iri ɗaya to in za a tattauna da ɗan ana tattaunawa ne don a shirya da shi ba wai don a karɓi ra'ayin shi ba an ga an san ra'ayin shi ɓata ne na'am wa tarkil istila sannan dabarin rinjayi an gane idan kana munazara to ka bar neman rinjayi al-istila neman a ce kai ne sama to mutum ya bar wannan kullum kawai ina gaskiya yake na mawusul ta hannu da kuma kyakkyawan abin abu sannu-sannu ana so a matsayin ka na musulmi ko mai ka ringa bin shi cikin natsuwa in kana munazara ka ringa yin munazara cikin natsuwa ba kamar za ka cinye mutum danye ba wa jami'il adab da kuma kyakkyawan ladabi ana so a wajen munazara ka zama to mai kyakkyawan ladabi kada ka zama to mai wulakanta mutane shi nan sunan ta'ammi din ba zai ɗauki misali ana munazara idan ya zama shi wanda ake tattauna da shi shi ali suna yayin irin lakaf ana magana ba wani karfi a cikin shi ba laka misali wurin bayani mm. ya tsaya wani zubin izzan ma yana dan kara abin ne wannan misali izza kamar ya misali idan yana dan izza wurin bayanin ga hujjojin kuma ga wurin isar da abin yana da amma idan ya zama babu farin cikin sakamakon misali yana bayani ba magana shi ma bai fita farin ba ƙarfi shi ba wani karsa shi tare da shi ai ba wannan ba wai murya ake duba ba hujja ake duba ko da mutum misali ba shi da karsashi amma ya kawo hujja wanda hujjan nan ya shige ta kawai ka amsa an gani wani zai yi ta ihu ne don kara a gane inda gaskiya take shi ne bai da gaskiya amma zai ta ihu sai ga muryar shi ya fi muryar wancan su kuma wajen jarirai za su shi wannan mai ihu shi ya rinjaye saka abin ba na ihu ba ne ana so abu a hankali cikin zuwa kowa ya kawo dalilin shi idan kowa ya kawo dalilin shi, sai ya auna na majami'il adab hmm? da kuma kyakkyawan ladabi eh, fa innahuma mu'inani ala talab al-ilm to lalle wayannan abubuwan da aka faɗa aka faɗa usul ta'anni da kuma jamil al-adab wayannan abubuwa guda biyu suna taimakawa wajen neman ilimi an gane ku eh. alhamdulillah wahda dukkan yabo sun tabbata ga Allah shi kadai Allah ya dadin tsira a bisa shugaban Muhammad da alayensa da sahabbansa wasallama. kuma yi aminci da godiyan Allah ne kawai littafin ya cika Sauraka an sauke zura walima na'am shi wannan zai na tsakanin munazara da malama masu ra'ayi daya da kuma tsakanin dan bid'a da ɗansu, na dukkan su ababan su da kuku ba a so da irin ya zama to la muhala ne a shi munazara na ilimi ana so tattaunawa kan fiƙiyu kan hukunce-hukuncen addini ana so amma munazara da ɗan biri a ba a so sai dai in ya zama dole eh, munazara da ɗan biri a kamar yaƙi ne kamar yadda manzan Allah ke shuwa la ta taman naulin a al'adu fas'alullah al'afiya fa iza laqitu muhum fasbiru to shi ma haka kada ku yi burin haduwa da ɗan a Ka kai burinka a ɗan bidiya zama kai burinka kullum ina ɗan bidiya yake don mu don mu yi don mu yi da shi to idan kana yin wannan sai Allah ya barka da dabaranka Allah ya janye ya barka sai ga wani lokaci ɗan bidiya ya samu nasara kanka wa iyazu billah na'am القرطبي منظومة القرطبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما مرت به الدهور وهو بما تأتي به خبير يعلم ما مرت به الدهور الله يسر abin da zamunna suka wuce da shi na khabirun ta'ati duk wani abin da zamani ya wuce da shi Allah ya riga ya san da shi an gane Allah ƙwararre ne mai ba da labari ne ga abin da zamani zai zo da shi duk wani abu wanda zai faru nan gaba a zamani Allah ya riga ya san abin kafin ya faru wa yasma'ul mutarra idda'a subhanahu laysa su suwahu Allah yana jin wanda ya matsu lokacin da ya roƙe shi idan mutum ya matsu yana cikin tsanani na rayuwa idan ya roƙi Allah Allah yana ji subhanahu sarki ya tabbata daga Allah ba mu da wani abun bauta in ba shi ba na'am zarrata fi sulimati kama ya rama gaba ta talmai hmm. Allah yana ganin kwayan zarra a cikin duhu kama ya rama ta ta gabal mai eh, to ma ya ra ma gaba ma eh, ta talmai kamar yadda Allah ke ganin abin da ya faku karkashin ruwa kamar yadda yake ganin abin da ya faku karkashin ruwa na'am arsala bi arsala rusulan rahmatan lin nasi li yunqizuhum min durubil ba'si Allah ya aiko manzanni domin tausayi domin rahama ga mutane domin su cece su daga nau'i nau'i na tsanani domin su cece su daga nau'i nau'i na tsanani li'annahum yawma alastu bi rabbikum qalu bala qala halumma ahadakum domin lallai su mutane ranar alamul arwa lokacin da Allah ya halicci ruhi kafin ya halicci gangan jiki Allah ya tara ainihin arwa an gane ku da ya tara su kafin su zo duniya kafin a haɗa su da jikinsu Allah ya ce idan kun zo duniya wa za ku bautawa suka ce ya Allah kai za mu bautawa an gane wannan ku to sun riga sun yi alkawari cewa sun zo duniya Allah ne ubangijinsu Allah ne za su bautawa kafin su zo duniya shi ne ma'ana domin lalle shi su mutane ranar alastu bi rabbikum sai suka ce bala suka ce eh kai ne ubangijinmu na'am ƙala hallu ahadakum la la la ƙala bi qalu bala qala hallu ahadakum to da Allah ya ce musu shin ba ni ne ubangijinku ba sai suka ce bala eh Allah kai ne ubangijin to sai Allah ya ce to tunda abin haka ne halun ma'adakum ku zo da alƙawarin ku ku zo da alƙawarin ku kenan da mutane suka zo duniya sai Allah ya nemi su zo da alƙawarin su me alƙawarin su cewa idan sun zo duniya Allah kawai za su bautawa ku fahimci wannan ko idan sun zo duniya Allah kawai za su bautawa to saboda haka kowa in yi zo za a nemi ya zo da alƙawarin shi an gane amma wannan alƙawarin da mutane suka ɗauka a can alamul zar ko alamul arwa baya wadatarwa a ce idan mutum ya zo duniya ba sai an turo mai da manzo ba ai a can alamul zar sun riga sai alƙawari da Allah kuma mutum ya alƙawarin zai bauta ma Allah an gane wannan baya wadatarwa an gane dole sai Allah ya turo manzanni idan manzanni suka yi wa mutane bayani sai mutane ba su bi ba to anan shine za a ce mutum ya saba domin su manzanni suna zuwa ne su tunatar da kai abin da ka manta a can alamul arwa an gane wannan ku to saboda haka a nan wajen manzanni suna yin da'awa ne ce alƙawarin da kuka dauka a can alamul arwa ku zo da shi yanzu a duniya na'am na'am shi ne alamun Wa wa aka akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim min zuhurihim zuriyatuka wa a sha da ashhadahum ala anfusihim ala sunnatukum nam bismillahir rahmanir rahim nam nam fa in ba'utta aw kharajta al-masjida fa ma alayka fi salati kabtida fa in ba'utta idan kai nesa ko ka fita daga masallaci fa ma alayka kabtida fi salatika babu maganar sakewa a cikin sallarka. an gani idan mutum yayi nisa ko ya fita daga masallaci ba maganan waye sake sallah nan mai ake magana kai a nan wajen yana maganar? fi ki kulli sunnatin sujudu qabla salami za huwa al-maqsud a cikin barin kowane sunna akwai sujada kafin sallama wannan shine maqsudi idan mutum ya bar kowane irin sunna an gane to idan mutum bai samu yayi kabila ba au ba da sai kuma yayi ba mutumin da kabili ya hau kansa sai ya manta bai yi ba sai ya yi ba shine cewa au da hukuma sai kai sujada ba'di wa anta hillu fil makan alhali kai kana zaune a wannan wajen a wurin da kai sallah din a wurin da ka samu rafkan nuwa kana nan kana zaune a wajen baka bar wajen ba au qurbahu ko kuma kana zaune kusa da wajen an gani kusancin nan fil zaman fil zaman ka ce kusanci a cikin zamani wal makan da wuri an gane kusanci a cikin zamani da wuri misali shi ne ma'ana aukur ba ai ko kana kusa da shi a cikin wuri da zamani idan kana kusa da inda ka yi rafkanuwa ɗin sannan kuma zamanin bai yi nisa ba in zamanin ya yi nisa to ya ɓaci idan zamanin bai yi nisa ba to za ka iya jara sallah ɗin to shi ne ke to idan ka yi nesa ba au kharajta min al-masjid ko ka fita daga matsalaci ba daga masallaci fama alayka tida wato da ainihin sakewa a cikin sallanka an gani idan ka yi nesa da wajen ko kuma idan yi nesa idan yi nesa ga zamani ko ka yi nesa ga wajen sannan kuma ko ka fita daga masallaci ba maganar sakewa a cikin sallah an gani ba za ka sake sallah ba in ya zamanto sunna ne guda ɗaya ko sunna biyu in sunna ɗaya ne ko sunna biyu amma idan ya fi sunna biyu sallah ya ɓaci sujada ya ɓaci idan sunna ɗaya ne ba ko sunna biyu sujada ya ɓaci sallah na nan shi ne abinda ke nufi a nan wajen in dai sunna bai wuce biyu ba sujadan ya ɓa sujadan ya ɓaci amma kuma sallah bai ɓaci ba in suna uku ne ko biye da uku sujada ya ɓaci sallah ma ya yi mai ya ɓaci illa ya mutu yi isnataini wal tu'idu salata duna maini sai dai misalin wanka daga raka a biyu miƙe wanka daga raka a biyu to ka sake sallah ba tare da kokonto ba misali idan mutum ya manta bai miƙe ba to ya sake sallah kawai saboda miƙe wannan wani shi ma wani abu ne wanda yake wajibi idan mutum yana sallah to ka sake sallah ba tare da kokwanto ba wa gairu hadhihi lati zakarna ya ya bar sunna da bi da mutayya da zama da mutayya kaga ya bar su to anan waje shi imanin arba'in kan ba sallah wa gairu hadhihi lati zakarna min sunan salati ya zalmu'na ya annana wato wani wani wannan abin da muka ambata daga cikin sunnonin sallah ya kai ma'abucin kulawa eh wato duk wani abu wanda ba wannan da muka ambata ba to sujadansa yutabaru ana lura da shi bayan sallama kamar bayyanawa a cikin azahar misalin ga misali in zahar in ya bayyana hmm. bayyanawa a cikin azahar sallan azahar ana yi ne a ɓoye karatu sai mutum ya zo ya karatu a bayyane kun a nan wajen ya ƙara zai ziyara ne bayan sallama eh, Wa wakan akil fi salati sahiya aw akil shay'in qalilan nasiya wakal kalamu fi Salatu Saniya kaman magana a cikin sallah da rabkanuwa mutum ya manta sai ya yi magana a cikin sallah kaga ya ƙara wani abu kenan na'am hau shi shi'an ko kuma mai cin wani abu da ɗan kaɗan na siya da mantuwa yana cikin sallah sai ya manta sai guzurgoro sai ɗan guzurgoro ya fara ci sai tuna ko kuma sai da ya riga ya haɗe goro ɗan kaɗan sai ya tuna an gane ku sallah ta yi amma zai yi sujada bayan sallama kun gane? mutum ya dan yanki wani dan abu kamar dan biredi dan karami ya sa a baki to wannan sallah ta yi amma ya ƙara wani abu a cikin sallah zai ba a ci amma kenan idan mai yawa ne ba idan ya ci abu mai yawa sallah ta ɓaci na'am فصل فضل لموضع القرى قد فردت صلاة جمعة لخطبة ثلاث wato a wuraren alkariya a wuraren alkariya hakika an farlanta sallar juma'a kuma da kudu ba mai binta kenan sallar juma'a dole ne rukuni ne yin hudu ba an gane ku bijami'in alamun mukimin man adaz man azar hurrin karibin kafarsakin zakar da kafarsakin zakar jami'in a ina ne ake sallan juma'a shin ana sallar juma'a a kowane irin masallaci yace la ana sallar juma'a ne a masallacin juma'a a mazaba malikiya ana sallar juma'a ne a masallaci wanda aka gina musamman domin sallar juma'a din kenan ba a sallah a masallaci wanda yake karami ba a sallah kuma a fili filin Allah haka wanda ba a gina shi ba a mazawar malikiya khilafan Lishafi shi imamu shafi'i na ganin ana iya kamar yadda ake yin salloli guda biyar ana iya yi a masallaci ana iya yi a filin Allah to shi ma sallar juma'a ana iya yi a masallaci ana iya yi a filin Allah ta'ala ana iya yi a masallaci nan kun gano wannan ayi amma su a malikiya ba a sallar juma'a a musalla sai ya zama to waje gidan ne kuma ya zama to an gina shi musamman don sallar juma'a eh, alamu kimin eh, a masallacin juma'a kuma ga mutumin da yake mazauni yana matafi ba dole bane ya sallar juma'a a banki wannan da kyau idan kuna tafiya za ku je kano ko za ku je sokoto wato ranar juma'a sai kuka wuce wani masallacin juma'a ana hudu ba a ganin, sai direba ya ce mu tsaya mu yi sallar juma'a kuna iya cewa direba mu ba za mu yi sallar juma'a ba ka wuce mu kasar muke yi na ba gane wannan kudin nan ba dole bane ku tsaya ku yi sallar juma'a abin da ya hau kanku a matsayin ku na matafiya shine ne shine kasaru zai iya yiwuwa liman yana hudu ba ku sai ku samu wani waje a gefe ku yi jam'in ku raka a biyu ku wuce abin ku an fahimci wannan ku shine ma'ana alamu kemin kenan ba dole bane alamu safirin ba dole bane matafi ya yi sallar juma'a shi matafi abin da yake kan shi ne ya yi kasaru A gani bi jami'in alamu muqimin man azar a masallacin juma'a ga wanda yake mazauni a sannan kuma ba shi da uzuri mazauni wanda ba shi da uzuri kenan idan mazaunin yana da uzuri ba ba dole ba ne wani irin uzuri kama ana bin shi bashi ana bin shi bashi yana ganin bashi da kuɗin biya ko mutumin ya riga ya gaya wa mutane wallahi in na haɗu da malam musa a masallacin juma'a wallahi sai na wulakanta shi in ma ya bani kudi na ko wulakanta shi a nan kawai sai ka samu ka kula ɗakin ka kai sallan azhar kada ka je masallaci a wulakanta ka ashe a nan wajen kare mutuncinka wajibi ne duk abin da zai kawo zubar da mutuncinka kada ka yi shi ina fatan gane wannan tun da kaga sallar juma'a wajibi ne ba sosai amma kuma saboda za a zubar ma da mutunci aka ce ka yi zaman ka a gida kasancewan tagdin sallolin sun yawa eh, fitan ba zai iya canza ba misali fitan da masallatai suna da yawa idan idan kasancewa ga masallacin da yake sallah kana iya canza wani masallacin eh, idan an gaya mai kila kai ka doka ga inda yake sallah sai ya zo ko sai a gaya mai daurin aure a wani masallacin a inda za ka shi shi ya saba sallah a masallacin tudun wada sai aka gaya mai daurin aure a masallacin da kake sallah kai wanda ba na tudun wada ba kama ce masallacin dan kodiyo wato ka gudu daga masallacin tudun wala da ka kwaru kawai sai gashi ka zauna kenan sai gashi ya zo a shi daura aure ya zo kawai sai Allah ya hada shi da kai a sahu ɗaya to yanzu ya za a yi kaga sai jira ka a idar da sallah ya jake ka sai ka biya shi an gane wannan ku to amma almuhim in dai masallatai daban-daban ne akwai masallatai da yawa in ka san ga inda zai sallah kana iya zuwa wani waje an gane wannan sannan kuma daga cikin uzuri akwai ruwa ranar juma'a daidai lokacin juma'a sai ga ruwa mai tsanani su tun daga ruwa mai tsanani yanzu ya za a yi za ka je sai ka zauna a gida ka yi zallar azahar ko kuma rashin lafiya mai tsanani ba wai don mutum yana dan mura kawai dan hanci ya dan toshe sai ya fasa zuwa juma'a ba ko kuma dan zazzabi wanda bai ta kara ya karya ba su ya fasa zuwa sai ya zama to zazzabi mai tsanani mura mai tsanani ciwon kai mai tsanani wato ciwo dai mai tsanani a takaice shi juma'a misali eh, wannan uzurin na kamar da teku idan ya zama misali garin ranar juma'a tun safe ake ta ruwa sosai ba dama ma ba wanda zai je masallaci ma har lokacin juma'a kowa ya azara gida gida kowa zai azara sallu bi rihalikum ba a sallar juma'a gida na'am ko da ina da iyalai sun kai adadin nan na za su iya juma'a su yi da su ba a sallar juma'a cikin gida na'am hurrin na ne hurre yauwa kuma ya zama to da kenan bawa sallar juma'a bai hau kan shi ba kun gane wannan ko idan kana da bawa lokacin sallar juma'a yayi kuma dama kana so ka je gona yau to kana iya tura bawon ka gona kai ka wuce masallaci ka ce bawon ka je gona ya je maka huda ko ya maka noma ko ya cire ciyayi kafin ka zo an gani to wani zai iya cewa ah, kai ka je sallar juma'a amma ka hana bawon ka zuwa sallar juma'a shi bawa zuwa sallar juma'a ba dole bane akan shi saka bawa na iya zuwa can can a gona in ya je gona ya yi huda ko ya cire ciyayi sai sallar azhar sallar azhar shi ya hau shi ba sallar juma'a ba amma kuma da zai je sallar juma'a sallar kai amma ba dole bane akan shi sannan kuma ya zama to makusanci idan yana nesa da garin juma'a ba idan mutum yana nesa da garin juma'a a gani kamar misali a ce ainihin gaba daya daga Zariya zuwa kaduna ba masallacin juma'a sai a kaduna kawai to mutumin Zariya dole ne ya zo kaduna ya sallar juma'a ba dole ba ne saboda tsakanin Zariya da kaduna akwai nisa a gani to nisan nan kamar farsaki guda mil goma sha shida kamar mutum kamar karanci mil goma sha shida an fahimci wani ko idan ainihin tsakanin masallaci da wannan ya zamanto kamar ya kai mil goma sha shida a nan wajen ba dole ba ne ta je tsallar juma'a ya kai tsallar azahar kuma ya zamanto namiji kenan mace ba dole ba ne ta je tsallar juma'a in ta je tsallar juma'a ta kyauta in ba ta je ba ba laifi ba ne na'am wa ajiza a gairan na'am Ƙarfin na قد تندب نعم لها ya إليها wa وأجزأ غيرا wato amma kuma ya isan ma waninsa wato sallar juma'a ya isan ma waninsa duk wanda ba nan ba wanda ba namiji ba da wanda yake nesa da wanda yake mai uzuri da wanda yake a matabi to duk wayannan gaba daya idan suka yi sallar juma'a su ne wani wa'annan wanda ba wa'annan ba in suka yi sallar juma'a yaya wa'anda ba wa'anda aka ambata ba kamar a ce mace in ta yi sallar juma'a yayi bawa in yi sallar juma'a yayi matabi in yi sallar juma'a yayi ne wa ajza adgairan na'am kartun da eh wato akan so wato yakan zama mustahabi nan da yake ajza a kenan jaiz ne sai ce na'am kai yakan zama ma ba ma jaiz ba a ga yajibu sa'ayu ilaiha inda nida yajibu sa'ayu ilaiha inda nida wato yana waje ba tafiya masallacin juma'a lokacin kiran sallah an gani a nan ne wato zuwa masallaci ke zama wajibi a lokacin mai kiran sallah kullura hmm. idan an kira sallah to dole ne ka tashi ka wuce masallaci amma kafin kiran sallah ba dole bane kenan wa sunna ghayrun birrawa'i ta sala eh wajen hajirun eh, wa halun jamula kenan nan da aka ce wajibi ne a yi gaggawa zuwa gare shi ga wanda yake kusa da masallacin juma'a kenan amma wanda yake nesa kafin kiran sallah ya kamata ya wuce wasu na musulun bin rawa yau an so an sunanta yin wanka wato idan mutum zai wuce masallaci wasu na gusulun ikasala bin rawa an sunanta wanka wanda wankan nan ya saju da ainihin tabiya wankan ya zama to ya haɗu da tabiya wasu na gusulun ikasala bin zahab an kana yin wanka ka wuce kada kana yin wanka ka zauna har ya zama ka zo ka yi gumi ko kana yin wanka ka zo ka ci abinci ka ci abinci mai zafi wanda zai sa ka yi gumi to duk ba a yadda ba an idan mutum zai je masallaci yana yin wanka ya wuce masallaci kai ya tsaya cin abinci kai ya tsaya a abin kai da ya kwanta ya bacci yau an so yin sammako ana so mutum yin sammako wahalun jamula kuma ana so ya zama to hali mai kyau mutum ya yi shiga mai kyau ya sa sabon kaya ya fesa turare an gani ba a so mutum ya je kazan-kazan ba daidai ba ne misali juma'atin jama'atun kaduwa ba. السنة بفرض وبركعة وسد وسد نوري قد وجبت جماعة بجمعة حقيقة صلى الجمع يا وجب الجمعة kenan ba a sallar juma'a kowa ya yi shi kadai a ce kowa ya zo masallaci ya sallar shi kadai a'a dole ne in dai sallar juma'a ne a yi shi cikin jam'i ba mutum ɗaya ba sunnat yau amma an sunnanta jam'i a cikin sallan farilla wanda ba juma'a ba an gane salloli guda biyar a mazhabin malikiya yin jam'i a gare sunna ne khilafar li ahmad shi imamu ahmad yana ganin yin jam'i a cikin sallan farilla wajibi ne an gane wannan malikiya na ganin yin jam'i sunna ne yan hanabila suna ganin yin jam'i wajibi ne wanne ne yafi karfi a cikin hujjojin Shi ne hujjan hanabila eh na'am wa bi raka'atin rasat kuma ya tabbata da raka'a guda shi wannan jam'i yake magana ya tabbata ne in mutum ya samu raka'a guda kenan in mutum bai cimma raka'a guda ba bai samu jam'i ba sai azhar khilafan lizahiriya su kuma yin zahiriya in mutum bai cimma raka'a guda ba sai ya miƙe ya raka'a abin da ya kubuce maka abin da ya kubuce maka shi zaka yi sallar juma'a ya kubuce ma to saboda ka da ya kubuce ma sai ka miƙe kai raka'a biyu shine mazhabar zahiriya amma ya saba ma fassara na ainihin salaf an samo daga sahabbai irin su ibn abbas sun ba da fatawa cewa idan sallar juma'a ya kuka ma za ka yi sallar azahar ne a gane wannan kuma mu nan muna fahimtar Kur'ani da Hadizi a kan fahimtar magabata ne nan ne eh, jam'i ya wajaba a sallar juma'a ba a sallar juma'a mutum da gaji ne bayan da nake ta yi a lokacin kaɗan cire tunanin kare kana ta tunanin wasu wasu wasu wasu hakunan kwallon su na na an fara shuru kai eh, su makawar malikiya su suna ganin cewa hada sallar sai kai niyya idan mutum ya yi sallar magariba bai niyya hada sallah ba to ko da an ga ruwa a mazaba malikiya ba za a hada ba saboda ba yi niyya ba amma sauran ba za a yi suna ganin za a iya an gane ba wani dalili na cewa wai an yi niyya na musamman na haɗa sallah ala sura barki guda ɗaya na'am wa nujibat i'aratul fard biha na'am la maghriban isha mutira an so mutira mutum ɗaya ya sake ta an gane ko ya sake mai zuma da magriban shi magariba an gane ku yawa an ce idan mutum bai samu jam'i ba an so ya saki kamar ya zo ya yi sallah shi kadai sai zo ga ana jam'i to an so ya zo ya fi jam'i ne an gane shi kadai ya sallah bayan ya yi sallah shi kadai sai zo ga ana jam'i za ka ce mai yau an so musabi ne ya zo ya sake sallah cikin jam'i banda magariba mm. a mazhabin malikiya idan mutum ya yi sallan magariba shi kadai sai zuwa ga ana jam'i ba zai fi ba idan mutum ya yi sallan magariba shi kadai ya zuwa ga ana jam'i a ba malikiya ba zai fi ba mai dalilin malikiya sun ce hadisin manzan Allah da yake cewa la witrani fi lailatin babu wutiri guda biyu a cikin dare ɗaya mai wajen dilala a nan wajen magariba wutiri ne annabi ya kira magariba wuturin nahar saboda haka ba a yin sallan magariba sau biyu saboda magariba din nan wuturi ne shi a gani khilafan shafi imamu shafi ya ce a'a duk da cewa magariba wuturi ne amma ba shi ne wannan wuturin da annabi yake magana ba annabi da yake babu wuturi guda biyu a cikin dare yana magana wannan wuturi ne na nafila ba wai ainihin magariba a matsayin shi na wuturi ba kun gane wannan aiki asali idan aka ce wuturi ana nufin wannan shafa'i da wuturin da aka sani na nafila to sai ya suka fasara shi da cewa han magariba ma idan mutum ya yi shi kadai ba zai ƙara maimaitawa ba saboda annabi ya ce la wutura ne fi lailatin haka nan isha'i ga mutumin da ya wuturi haka nan isha'i ga wanda ya wuturinta idan mutum ya riga ya sallar isha'i shi kadai har ya zo ya yi nafilan wuturi to ba zai ƙara maimaita isha'i ba a maza ba malikiya amma wannan ya ke banta zai kawo ga malikiya kasa tsamanin sauran mazari allahu ala shi ne ƙarshen sallah kamar kuma ai shi sallar isha'i abin da ake nufi dama shi bayan sallar isha'i ake wuturi kamar kuma bai dalilin cewa kada kuma a yi isha'i ya ba dalili shi isha'i ba na fila bane shi sannan tana ce ka a yi shi shi wuturi ne ba a so mutum ya mere na yi sau biyu a gama wasu suna yin a sai kuma ta shiga cikin jami'i sabi ya sai ka san wannan wanda kai a matsayin nazila wanda kai kai kadai nazila wannan shi ne eh kamar da shi nazila kawai ya koma nazila duk da cewa farko baka yi niyya ba ya zama nazila sai ka zo ka bi wannan da ka samu ainihin jami'i hmm. Eh? ka duba wajen babin kasar na baka wajibul manzil magana farsar aiki ya yi bayanin cewa mil kaza to sai cewa farsar mil kaza zai ya yi wannan bai abubuwa ce ya eh, mil na wani farsar ki uku farzaki uku so sha shida zai ba ka biyar arba'in da takwas ana ana yin kasar ne ga burji nawa a gari kwari kuma cikin abin da zai gaya mun gobe allah ya samu nan

bari ko mai duka guda biyu ko rai yi ƙari shi ne shafi maza ba shafi iya ya kusa da gaskiya kan abu mafi yawan sallar da maza Allah ya kabare shi sai kaɗan ne ko an ga yayi ba a a gane amma mazaban a hannabiya yana da rauni na cewa a ta yin ba a ji a ta yin ba a ji wuraren da annabi ya ba a ji kaɗan ne amma malamai sun yi tafaki ne ko da ba a ji mutum ya yi kaɗa ya yi ko da ba a ji mutum ya ta yi ko Ba rage kokari subhanaka allahumma wa A shaɗu an la ilaha illa anta a asagar da wasu wasu ne